abin da ya faru a jiya da daddare da yawan muna bacci wa musamman yake faruwa ba a jiya da daddare dakarun isra'ila sun kutsa cikin asibitin ashifa wannan asibiti asibiti ne da aka ɗauki kwanaki ana fafata tsakaninsu da dakarun hamas wanda suka mayar da hankali wajen su ga sun shiga cikin wannan asibiti a bisa yunkurinsu na cewa suna zargin cewa a cikin wannan asibiti akwai wato hanyoyin gidan ƙasa na hamas suna zargin cewa akwai makamansu a ciki haka zalika suna zargin mutanensu da aka yi garkuwa da su suna ɓoye a cikin wannan asibiti duka waɗannan maganganu ne da Isra'ila ke ta yaɗawa to amma kawai maganganu ne da Isra'ila take yi balma su kansu Hamas a shafin su sun saki wata takarda wacce a ciki suka tabbatar da cewa abinda Isra'ila take kirari cewa dakarun Hamas suna cikin asibitin a Shifa ko mutanen da suke garkuwa da su suna ciki ƙaryaki ne kawai 'yan mamaya suke yi domin su more su huce haushi akan mata da ƙananan yara da marasa lafiya waɗanda ke cikin wannan asibiti kamar yadda suka saka wannan wato takarda a su. wanda su da kansu Hamas sun fitar da wata takarda sanarwa cewa abin da Isra'ila ke zargi ko suke faɗi kawai yake ne na cewa suna cikin wannan asibiti ko sun yi garkuwa da mutane asibitin kawai suna yi ne domin su rika kashe mata da ƙananan yara da marasa lafiya to a jiya dai wato dakarun Isra'ila sun kutsa cikin wannan asibiti kuma ma'aikatan asibitin sun faɗi irin mawuyacin halin da suka tsinci kansu haka zalika za mu tsokaci akan wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a cikin wannan yakin a yau dinnan zuwa yanzu da nake magana insha Allahu ta'ala wani abu ya faru maras daɗi a jiya da daddare inda sojojin mamaya bayan ɗaukar lokaci ko mu ce 'yan kwanaki da suka suna fafata da dakarun mukawama ƙarshe dai sun ci nasarar kutsa cikin asibitin ashifa wanda ake kira suna majma'u ashifa'u utibbi wanda cibiya ce ta lafiya na kasar Gaza wacce ta tattara da yawa daga cikin 'yan gudun hijira dubunan mutane waɗanda suka fake a wannan asibiti. Da jimawa muna ta yi magana kan yadda su sojojin Isra'ila ke cewa dalilin da yasa suke tsananta rari a waɗannan asibitoci wato akwai ƙofofin gidan ƙasa na Hamas a cikin waɗannan asibitoci. musamman wannan asibitin na ashifa wanda ya zama kamar shi ne, fagen yaƙi na dakarun isra'ila da hamas domin anan ake ta fafatawa da yawa daga cikin tankokin yaƙi da isra'ila suka shiga da su cikin gaza sun fuskantar da su ne zuwa wannan asibiti wanda a halin da muke cikin zu sun mamaye wannan asibiti sun ci nasarar kutsawa cikin wannan asibiti a jiya da daddare kamar da muka sanar da ku cikin wani takaitaccen bidiyo wanda muka saka muku ɗazu a group haka zalika masu saka bidiyon a jerin takaitaccen bidiyo wato short videos na youtube a jiya da daddare cikin dare dakarun isra'ila suka kutsa cikin wancan asibiti inda suka shigo da ɗaruruwan tankoki suka kewaye wannan asibiti kamar yadda wa'il dahdu a wato wakilin jaridar al wanda a kwanaki a kashe iyalansa labarinsa shahararre ne ya halarci gurin a yau da safe yake labartawa a bakin kowane bangare kowane yanki na wannan asibiti sun ajiye tankokin yaƙi saboda suna so su tsare hanya kada wani ya fice sun kutsa kai dakarun suna cikin wannan asibiti yanzu haka sun ce suna gudanar da bincike a cikin asibitin marasa lafiya na cikin mawuyancin hali suna buƙatar tallafi amma kuma likitoci ba sa samun damar gudanar da ayyukansu zuwa yanzu rahotanni na zuwa cewa sojojin mamaya sun yi rushe-rushe a wasu gurare sannan kuma an ji harbe-harbe da lalata wasu kadarori wanda suke na wannan cibiyar lafiya ce ta wannan ta birnin gaza tare da kama wasu mutane da take zargi daga cikin da wasu daga cikin jami'an asibitin waɗanda aka tozarta wannan shine abin da sojojin Isra'ila suka yi a cikin asibitin Majma'u Shifa'u Tibbi Majma'u Shifa'i Tibbi duk abin da suke aikata ka wanda muka ambata muku suna yi ne da niyyar gano kofofin gidan ƙasa na Hamas a ciki sai kuma ikirari na biyu da suke cewa akwai wato fursunonin sojojin Isra'ila da aka kama an ɓoye su an ɗaɗɗaure su a cikin wannan asibiti haka zalika makamai da wato Hamas suke amfani da su suna ikirarin cewa suna cikin wannan guri sai dai kuma ɗazu-ɗazun nan nake gani wato rahoto da dumi cewa wato wasu daga cikin jaridu na ƙasar isra'ila sun wallafa cewa sun samu daga majiya mai ƙarfi, wasu daga cikin jami'an isra'ila waɗanda suka mamaye wannan asibiti sun ba su labarin cewa kwata-kwata ba su ci karo da abin da suke zargi a cikin wannan asibiti ba babu ƙofar gidan ƙasa babu makamai sannan kuma babu wani fursunan isra'ila da suka samu an yi garkuwa da shi an ɓoye cikin wannan asibiti amma dai duk da haka zuwa yanzu da nake maganan nan tsakanin isra'ila na cikin wannan asibitin na suna ci gaba da aikata abin da suka dama a cikin asibitin wanda zuwa yanzu allah kaɗai ya san abubuwa da suka faru a cikin wannan asibiti na tozarci da cin zali ga fararen hula waɗanda ke laɓe suke gudun hijira a wannan yanki na wannan asibiti wannan shine kalubalen da su dakarun isra'ila suka samu cikin wannan asibiti domin gabanin masu shiga su ma'aikatan asibitin sun tabbatar musu duk abin da suke zargi babu a cikin wannan asibiti sun faɗa a kafafen yaɗa labarai haka zalika yayin da suka zo ma'aikatan wannan waje sun tabbata musu babu abin da suke zargi ba zai su ɓoye wani a cikin wannan asibiti da makamai ko a kawo na firzina a saka a cikin wannan asibiti ba kamar da suka shaida musu amma da haka sai da suka mamaye wannan yanki to ba ma wannan cibiya ta lafiya ta ƙasar gaza ba ita kanta hamas ta tabbatar da cewa babu wani mutum da saka saka wannan asibitin a matsayin fursunan yaƙi sannan babu wata kofa ta gidan ƙasa duk abin da ake kirari ƙaryayyaki ne da sojojin mamaya suke yi kuma amurka ke gadar waɗannan ƙaryayyaki ake ci gaba da kai hari akan fararen hula kamar yadda su hamas ɗin suka bayyana cewa wannan ma wani abu ne wanda ake kawai da niyyar a tirsasa falasɗina su hijira a rushe musu cibiyar su ta kiwon lafiya daga ƙarshe hakan zai matsa ga dole su hijira ƙarshe a mai musu ƙasarsu kamar da Hamas suka saki wasu takardu guda biyu a shafin su duka takardu ne da suke kunshe da ƙaryata abin da ake kirari takarda ta farko Hamas sun bayyana cewa muna matuƙar Allah wadai kuma muna musanta bayanan da White House na Amurka ya fitar waɗanda maganganu ne da suka gaje su daga ƙaryayyakin 'yan mamaya cewa Hamas suna amfani da asibitoci domin ɓoye fursunonin sojojin mamaya ko kuma Hamas sun mayar da asibitoci sansani. Muna ɗaukar wannan a matsayin ƙarin goyon baya da Amurka ke baiwa 'yan mamaya domin su ci gaba da yin kisan kiyashi na dabbanci ga mutanen da ke asibitoci domin manufar rushe cibiyar lafiya. tare da matsawa 'yan ƙasarmu da su yi gudun hijira tilas su bar ƙasarsu domin zartar da makarkashiyar sababbin 'yan nazi irin su Netanyahu da Smotrich. Muna ƙara kira ga Amurka da ta haɗa kwamitin ƙasa da ƙasa domin leƙawa dukkan asibitoci domin gane karyar rahotannin 'yan mamaya da su da ƙawayensu Washington wacce Washington ɗin ita ce kai tsaye ke ɗaukar alhakin dukkan abin da su in mamaya suke aikatawa na cin zarafin mutane da kisan kare dangi a Gaza. Daidai da abin da kwanan wata ya nuna a jiya ne ainihin wato Hamas suka saki wannan takarda wacce take nuna Allah wadai ɗinsu da abin da ake ƙarya na cewa suna cikin wannan asibiti ko makamansu ko kuma mutanen da suka garkuwa da su suna ciki tare da ɗora alhakin hakan akan ƙasar Amurka domin ita ke ɗaurewa Isra'ila gindi a cewar su. Haka zalika magana da suka yi ta ƙarshe cewa suna nema Amurka da ta yi kwamiti na ƙasa da ƙasa misali ta da tsakanin wasu ƙasashe da ke makwabtaka ta zaɓo duk waɗanda ta ga sun dace daga cikin ƙasashe ta haɗa su su zama kwamiti domin su je Gaza su duba waɗanda waɗannan asibitoci da ake cewa wai a ciki akwai mashigar gidan ƙasa ta Hamas ko kuma akwai makamansu ko suna raba a ciki sun mai da nan sansani ko kuma sun ɓoye fursunoni. Da aka ce suna buƙatar a je a gani domin a tabbatar da ƙarya 'yan mamaya waɗanda ke cigaba gaba da yaudarar Amurka ana fakewa da hakan ana kashe fararen hula domin tilasta musu sai gudun hijira ba shakka wannan magana ce mai muhimmanci da bai kamata duniya gaba ɗaya ta shiru a kai ba. Ya kamata ta shiru ba idan su kasashen turai sun yi shiru to kasashen da ke makwabtaka ya kamata su tashi hankali su fito su nuna cewa a amsa wannan kiran na hamas a yi haka shine kawai mafita domin wannan shine kadai zai kubutar da jina ne na fararen hula da ake ta kashewa da sunan cewa wai ana zargin Hamas ne a cikin wannan guri to gashi ma dai uwa uba bayan sun shiga har yanzu ba su bayyana cewa sun ci karo da wani abu ba tare da cewa ainihin ma ga rahoton da ya fito cewa kwata-kwata ba su ga duk abin da suke zargi a cikin wannan asibiti ba haka zalika a yau da safen nan bayan da sojojin Isra'ila suka mamaye wancan asibiti Hamas sun sake sakin wata takardar inda a cikin ta suka bayyana cewa muna dora cikakken alhakin kutsen da sojojin mamaya suka asibitin Shifa'u a kan 'yan mamaya da shugaba Biden da dukkan abin da ya sami ma'aikatan lafiya da dubban 'yan gudun hijira sakamakon laifukan dabbanci wanda sojojin Isra'ila suke aikatawa. Rashin maganar da Amurka ta yi tare da ƙin taimakawa Falasɗina da ƙasashe da yawa suka yi ba zai hana Falasɗinawa riko da ƙasarsu ba da haƙoƙuwansu na ɗan ƙasa waɗanda doka ta ba su. Don haka kamar yadda muke a baya za mu ci gaba da kare al'ummanmu da ƙwatar su da dukkan ƙarfi. Tun wa masu kallo Allah ya muku rahama kamar da kuka saurara waɗannan maganganu ne da su Hamas suka faɗi bayan duk da ke sun yi ne a rubutu har yanzu Abu Ubaida bai fito ya magana duk da ke yaushe aka yi abin jiya ne galibi kuma idan abu ya faru ko zai magana yakan ɗauki 'yan awanni wani lokacin ma sai bayan an kwana an yini sannan sai magana to bayan nan amma sun bayyana wasu nasarori da suka samu a yau din nan a cikin wannan ranar a cikin wato wannan fafatawa da suke yi Hamas sun sanar da cewa dakarun Alkassam sun yi ruwan wuta na rokoki a wasu gurare da 'yan mamaya suka mamaye a Gaza. Na biyu, sun sanar da cewa alkassam sun kai hari akan ayarin sojojin mamaya a yankin kudancin birnin gaza ta hanyar yi musu ruwan rokoki masu cin gajeren zango haka zalika alkassam sun harba rokoki akan birnin Eskelon, wanda sun yi amfani da makaman yasin mai lamba ɗari da biyar. wannan abin da suka ambata na yin ruwan rokoki akan eshkelon aljazeera sun saka wani bidiyo wanda aka ga wato inda waɗannan rokoki suka faɗa, yadda hakan ya haifar da asarori duk da ke har yanzu ba mu ji an ce an yi asarar rayuka ba amma dai hankali ya tashi mutane na ta guje-guje ko ina jiniya na ta kaɗawa, mutane eh, suna kewaye wasu gurare waɗanda aka ga waɗannan rokoki suka faɗa domin ganewa idan su abin da ya faru a wajen da haka birnin ashkelon yana cikin matsala sosai sakamakon hare-haren da yake yawan fuskanta domin tun daga faruwar yaƙi babu wani birni da suka matsawa ma irin birnin ashkelon hare-hare na hamas Hamas da sauran ƙungiyoyin Falasɗinawa sun yawaita akan birnin Ashkelon da Tel Aviv da usdud da sauran su. Haka zalika Hamas sun sanar da cewa batadar Al-Qassam sun tarwatsa wata motar sojoji na Isra'ila a arewa maso yammaci na Gaza ta hanyar amfani da makamin wato makami mai linzami na Yasin mai lamba 105. Haka zalika sun ce sun tarwatsa wata buldoza ta 'yan mamaya a yammaci a arewa maso yammaci na gaza to in masu kallo allah muku rahama wannan shine takaitaccen abin da ya samu gaba da halin da ake ciki a wannan yaƙi sai da idan mun sake samun dama a yau dinnan za mu sake shiri na musamman inda za mu sake faɗin wasu abubuwan da suka faru a yau idan an same su. Na biyu muna faɗakar da cewa gurub ɗin da muka sake buɗewa na biyu ya cika a halin yanzu muna da gurub guda biyu kowanne ya cika adadin mutanen da ake so ya haura sama da mutum dubu ɗaya da ko ɗari ɗaya ne da dai in kai ya haura to yanzu za mu mun sake buɗe group na uku mutane na ta korafin sun je za su shiga na biyun sun tarar ya cika da haka yanzu dai an buɗe group na na uku da haka ku garzaya bangaren comment section za ku samu link na wancan group ku shiga ga waɗanda ba su fahimci abin da ake nufi ba su koma bangaren comment gurin da kake iya rubuta magana taka kai jawabi ka je gurin za ka koren link na comment na farko za ga an rubuta ma wani rubutu da koren rubutu to ka danna wannan rubutu zai kai ka cikin whatsapp za ga an rubuta join daga ƙasa sai ka danna insha Allah ta'ala ka shiga group din na yi wannan ne domin akwai waɗanda ba su fahimci me ake nufi da shi wannan sakalin a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana gamdakatar ya ba mu dacewa duniya da lahira wa sallallahu wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik